ku danna subscribe hana ku danna mana ƙararrawar sanarwa yadda za ku dinga samun sababbin shirye-shiryenmu. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai. ‘Yan bindiga sun kone gidaje 800 zuwa 1000 tare da kashe mutane 70 a yankin Tilaberi da ke jamhuriyar Nijar. Ni ne naku kamar kullum Abba Effects nake farin cikin kasancewa da ku a wannan lokaci. Kada ku manta da danna wannan channel subscribe tare da alamar ƙararrawa domin samun labaranmu a kan lokaci. Duk da cewa babu wata ƙungiya da ta ɗauki alakin wannan hare-hare, jami'ai a ƙasar sun zargi ƙungiyoyi masu ikirarin jihadi daga iyaka da ƙasar Mali. baya dai an sha kai harare a yankin na tilaberi al'amarin da yasa aka sanya wa yankin dokar ta ɓaci tana shekarar 2017 ko wata mayin barama sai da wasu 'yan bindiga haye a babura suka kashe mutum akalla ashirin a wasu ƙauyuka bbc ta shaida cewa hare-haren na baya-bayan nan zuwa ne ya zo ne a daidai da lokacin da ƙasar ke shirin shiga zango na biyu na zaben shugaban ƙasa abin da hakan ke nufi shine duk ɗan takarar da ya nasara to zai gaji ɗimbin matsalar tsaro daga shugaba mai barin gado kuma matsalar tsaron ba wai ta takaita ba ne a iyakar ƙasar da mali kudu maso gabashin ƙasar ma na da nata matsalar tsaron ko a watan disambar 2020 'yan ƙungiyar boko haram suka kai hare-hare a yankin difa inda suka kashe mutum 27 Ƙungiyar ta kuma kone ɗaruruwan gidaje da kasuwa da motoci a harin da ta kai da ta shafe sa uku a ƙauyen Tumur a tsakanin daren Asabar zuwa Lahadi. Mutane da dama ne aka kone bayan cinnawa gidajen su wuta, kuma da dama sun ɓata sun shiga daji. An kai harin ne yayin da ƙasar ke shirin zaben ƙananan hukumomi a ranar Lahadi. Bayanai sun ce tsakanin gida 800 zuwa gida 1000 ne aka kone. mayakan sun kuma kashe mutane bayan bude musu wuta. Da fatan Allah ya ci gaba da kare 'yan uwa musulmi a duk inda suke. Allah kuma ya yayyafawa wannan wutar ruwan sanyi. Amin summa amin. Waɗanda suka riga mai gidan gaskiya Allah ya ji kansu. Da fatan kuma Allah ya mana katangar ƙarfe da azzalumai. Amin summa amin. Ni ne naku kamar kullum Abba nake farin cikin kasancewa da ko kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe. kwana lafiya.